bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1448 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026 muna cikin darasinmu na wannan littafi mai albarka talatatul usul wa adillatuha na al mujaddid al-sheikh Muhammad ibn Abdul rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na goma sha bakwai a cikin jerin darussan wannan littafi mai albarka inda a darasin da ya gabata muna kan asali na uku daga cikin waɗannan usul guda uku wanda na farko shine sanin Allah na biyu sanin addinin Allah mun zo kan asali na uku shine sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ji bayani na farko da malam yayi mana akan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine bayani akan nasabar manzan Allah sannan abu na biyu yayi mana bayani akan shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya rayu a duniya kuma ya kasa mana su gida uku ko gida biyu shekaru arba'in kafin annabta da kuma shekaru ashirin da uku bayan annabta sannan ya yi mana bayani akan farkon abin da aka fara saukar ma manzan Allah na wahayi shine a bi iqra da kuma abin da aka aiko shi da shi ya zama manzo da shi shine wa ursila bil mujassir sana ya faɗa mana garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine garin makka kuma ya faɗa mana daga makka ina manzon Allah ya koma shine inda ya hijira zuwa madina sannan abu na gaba shine yi mana bayani a kan mawdu'in da'awar manzon Allah a kan ne? manzon Allah ya zo yana kiran mutane shi ne abu na biyar ya faɗa mana cewa ya zo ne ya yi gargaɗi a kan shirka kuma ya kira zuwa ga tauhidi wannan shi ne gaɓar da muka tsaya a kai sanin mawdu'i ko menene asalin abinda manzon Allah ya zo da shi na da'awa shine kira zuwa ga tauhidi da kuma gargadi akan shirka wayannan sune abubuwa guda biyar daga cikin shida da muka ce malam yayi dunkule su yayi maganar su a cikin wannan gabar da take da alaƙa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da haka mun tsaya a bayanin da ya ce an aiko shi ya yi gargaɗi a kan shirka ya yi kuma kira zuwa ga tauhidi abinda za mu tashi a kai shi ne dalili a kan wannan maganar da ya faɗa menene dalili a kan haka na'am bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه اجمعين قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قل فأنزل ينزل عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فاهدر الرجز الأصنام وهدرها وتركها وأهلها هدرها هدرها وتركها وأهلها وهجرها تركها وأهلها وهجرها تركها تركها وهجرها وأهلها والبراءة منها وأهلها وهجرها والرجز الأصنام نعم والرجز الأصنام وهجرها وهجرها وحجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها wannan duk zawa'id ne baya cikin to mala yace wa dalilu ta'ala dalili akan wannan maganar da ya faɗa cewa Allah ya aiko manzon Allah yayi gargadi akan shirka ya yi kira zuwa ga tauhidi dalili a nan shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa ya ayyuhal muddassir ya ayyuhal muddassir ya kai wanda ya lulluɓa al-muddassir shi ne wanda ya lulluɓa ya lulluɓa da mayafi ya lulluɓa da wani abu na tufafin shi shine ne muddassir qum anzir ka tashi kayi gargadi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka Wa rujza fahjur kuma ka ƙaurace ma duk wani abu na datti da ƙazanta wala tamnun tastakfir kada ka rinka kyauta kana neman wani abu da ita shine tamnun tastakfir ka bada abu dan ka samu wani abin da ya fi shi wali rabbika fasbir kuma ka yi haƙuri dangane da al'amarin ubangijinka wannan shine dalili da yace an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kira zuwa ga tauhidi da kuma gargadi akan shirka da haka zai fassara mana ma'anonin wannan ayar haƙiƙanin ma'anonin ayar da yace wa ma'ana qum fa ma'ana da Allah yace ma manzon Allah qum ka tashi fa anzir yi gargadi me ake nufi da ka tashi kayi gargadi sai ce yunziru an shirki yana nufin ya tashi yayi gargadi akan shirka yayi wa mutane gargadi akan shirka wa ya ila at tauhidi kuma ya kira su zuwa ga tauhidi shine ma'anar umfa an zirka tashi kayi gargadi mana kayi gargadi akan shirka kayi kuma kira zuwa ga tauhidi sai yace wa rabbaka fakabbir Abin da ake nufi da ka girmama ubangijinka yace azimhu tauhid mana ka girmama ubangiji da tauhidi ba abin za zaka girmama Allah da shi fiye da kaɗaita shi da bauta ba kuma abin da zaka ka ce kishiyar girmamawa shine kaskantarwa ko babu abin ya kai shirka babu abinda ya kai shirka da ka ƙarshen girmamawa shine tauhidi da zama ka kaɗaita Allah da haka da aka ce wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka menene girmamawa matakin farko shine tauhidi girmamawa matakin farko shine tauhidi akwai nau'o'in girmamawa daban amma babu wani girmamawa da ta kai tauhidi duk yadda ka kai ga girmama Allah amma in babu tauhidi a tattare da kai to baka girmama Allah da komai ba baka girmama Allah da komai ba ƙarshen girmama Allah shine ka kadaita Allah da bauta shine ma'ana wa rabbaka fakabbir azimhu bitawhid ka girmama Allah da tauhidi wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake ka yace ai tsahhir a'malaka min ash-shirki Abin da ake nufi da tsarkake tufafi shine ka tsarkake ayyukanka daga shirka menene tufafin kenan na'am ayyukan su ne aka sa a matsayin tufafi ya za ka tsarkake su Shi ne ka tsarkake su daga shirka yanan kana shirka na zuwa ka sa musu datti ka sa ma tufafin ƙazanta. ayyukan gaba ɗaya sun gurɓata sun zama masu datti Dakan an ce ka tsarkake tufafinka tsarkakewa ta farko da za ta fara zuwa, kafin magana tsarkakewa ta zahiri, shine tsarkakewa wadda take ma'anawiya. Ka tsarkake ayyukanka, maganganunka da gaɓoɓinka da komai ya zama sun tsarkaka da tauhidi. Babu shirka a cikin wannan ayyukan, ta sa tauhidi ta tsarkake su gaba ɗaya. ne wasu ya baka fatsake sannan daga baya magana tsarkake tufafi ta biyo baya domin duk yadda ka kai ga sa kaya da ado da kwalliya da sa ƙarshen kayan da za a iya sawa na ado a duniya matuƙar akwai shirka a tattare da kai to wannan kai a matsayinka yadda kake ɗinnan ka kowa ƙazanta a duniya ƙarshen ƙazanta kenan a duniya inda ana jin warin shirka da unguwar da ka zauna ma ba wanda zai iya zama a cikinta inda a ce ɗan adam zai rinka jin warin shirka a jikin wani to da kai kai kafi kowa wanka a duniya kafi kowa sa kaya a duniya to in shirka ta shiga aikinka babu yadda za a yi wasu mutane su iya zama tare da kai saboda ƙazantarka da dattinka da warin da kake yi akan aka ce a tsarkake tufafi to tsarkai tsarki na farko shine a fara tsarkakewa daga shirka sannan tsarkakewa ta zahiri waka kuma in ka fi kowa ƙazanta da datti ba ka da kuɗin da zaka iya samun ruwan ma da zaka wanke jikinka da shi amma kuma kana da tsarki na tauhidi babu shirka a tattare da kai to kafi kowa tsafta a wurin Allah kafi kowa tsafta a wurin Allah yasa manzo Allah yake sifantawa cewa rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarahu manzo Allah yace da yawa zaka iya samun mutum gashi nan dukun dukun ash'asa azbara kaga gashin shi furur da kura ta yanki gaba ɗaya datti saboda talauci da rashi madfu'un fil abwaq in yaje kofar gidan mutane ma koran shi ake yi kai ya matso musu kofar gida amma manzo Allah yace law aqsama ala Allah la abarahu inda zai rantse da Allah sai Allah ya kubutar da shi a wannan rantsuwa in zai zo ne ya rantse da Allah ya ce wallahi sai Allah ya sauko da zinari yanzu daga sama Allah manzo Allah ya ce to sai Allah ya kubutar da shi da wannan rantsuwa abin da ya rantse ma Allah a kai Allah zai yi shi saboda tsarki shi a wurin Allah amma ga shi a jiki ba ash'ata aghbara dukun dukun kata kata haka yake a zahiri me yasa ya samu tsarki tauhidi tsarkin tauhidi ba wai tsarkin kaya da kwalliyar jiki ba da aka wasu ya baka fatsahir ka tsarkake ayyukanka daga shirka shine ƙarshen tsarki kenan daga nan sai sauran tsarkin ya biyo baya sai ce wa rujiza fahdo ka ƙaurace ma duk wani abin bauta wanda yake ba Allah ba wanda shi ma kazanta ne a rujizu sai ya fassara yace ce a rujizu abinda ake nufi da a al al'asnamu su ne gumaka abubuwan bauta da ake bauta ba wanda ba Allah ba duka sun zama sun shiga cikin arrujus wa hajruha da aka ce a ƙaurace musu me ake nufi da ƙaurace musu da cewa su hajo shine yace tarkuha wa ahliha ma'anar shi ne a rabu da su gaba ɗaya kuma a rabu da masu su ɗin ma ba wai abin gumakan bautan kawai za ta matawaye ba duk wanda yake tare da su ma shi ma sai ka rabu da shi ka ƙaurace mai Walbara atumin ha sai an yi musu tawaye wa ahliha ma'abotansu ma sai an musu tawaye to wannan shine ma'anar wa rujiza fahadu Shi ne ma'anar ƙaurace ma duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ka ƙaurace mai ya zama ka ba ka ba wannan abun sannan me yin wannan abun ma ba ka ba shi sannan kuma ka yi masa tawaye ka yi ma duk wanda yake tare da wannan abin shi ma ka yi mai tawaye Shi ne ma'anar warruji zafahdo to wannan ne dalili akan cewa ba'athahu Allah bin nazarati an shirki wa yad'u ila at-tauhid wayannan ayoyin duk sun fito mana da ma'anar abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi a wahayi na umarni da aiki na farko bayan tabbatar da manzanci a iqra bismi rabbikal ladhi khalaq abinda aka biyo baya shine wannan umarnin manzon Allah da yayi gargadi akan shirka yayi kira zuwa ga tauhidi sannan aka umarce shi da ya girmama Allah da tauhidi sannan aka umarce shi da ya tsarkake ayyukan shi gaba ɗaya daga shirka sannan aka umarce shi da ya ƙaurace ma duk wani abu da ake bauta ba wanda ba Allah ba da duk wanda yake bin wani abu wanda ba Allah ba shi ma ya ƙaurace mishi to wannan ya tabbatar da wannan ayoyin su ne dalili akan cewa Allah ya aiko manzon Allah da wannan maudu'in shine asasi na da'awar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran mutane zuwa ga tauhidi da kuma yaƙar shirka da kora shirka a cikin al'umma da haka shine asasin da'awar manzan Allah kuma shine asasin da'awar duk wani annabi da Allah ya aiko zuwa ga mutane Allah yana aiko shi da wannan asasin ne a tsayar da tauhidi kuma a yaƙi shirka a cikin al'umma sai da ya ce a kaza ala a ashara sini manzan Allah ya zauna tsawon shekara goma yana yin wannan aikin kira zuwa ga tauhidi da kuma a akan shirka manzan Allah ya ɗauki tsawon shekara goma a makka yana yin wannan aikin ya ila tauhidi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi me yasa ya tsaya akan tauhidi ina sauran ayyukan addinin fa sauran hukunce-hukuncen addini suna ina na? sai tauhidi ya sami sannan za a sami sauran saboda asali abinda ake saukarwa a makkan ma gaba ɗaya tauhidi ne kawai tauhidi ne kawai ko sallah ba amma wajabta ba a lokacin ana nan ne ana yaƙi akan kafuwar tauhidi don sai tauhidin ya samu sannan za a yi maganar sallah sannan za a yi maganar azumi sannan za a yi maganar wani abu daban wanda ba shi ba da aka sai da manzon Allah ya shekara goma tir a makka tauhidi kawai ake yi da'awa zuwa ga tauhidi da yaƙi da shirka Shi ne ma'anar a alaha za ne ba za Allah ya zauna tsawon shekara goma yana wannan aikin Ya daɗo ila tauhidi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi a tsawon shekara goma nan ba a wajabta ma sallah ba kwata-kwata sallar ma ba ta zo ba saboda dokokin shari'a suna zuwa ne bitadarruci sai an gina wannan sannan wannan ya zo in wannan ya gina sai wannan ya zo to asasin da ake gina addinin akan shi gaba ɗaya shine tauhidi in tauhidi ya ginu to daga nan sai a iya kawo wasu abubuwan a ɗora akai. amma in tauhidi bai gini ba babu foundation kenan a ginin duk abin da aka ɗora akai zai iya rushewa komai zai iya rushewa in tauhidi bai kafu ba ke sa kullum masu malamai suke tsoratarwa akan masu gina da'awa akan wani abu daban ba akan tauhidi ba ka ce a fara kiran mutane zuwa ga kaza tukunna tun daga abin da aka yi ittifaƙi a kai aka haɗa a kai a koma nan tukunna a ginu sannan daga baya sai a zo a yi maganar tauhidi to wannan an juya da awar annabawa kenan dawar annabawa sai an gina tauhidi wasu suna kauce ma tauhidi ne saboda kada wai mutane su ce sun zo musu da wani sabon abu ko abin da ba su saba a kai ba da aka bari a tafi da kowa da kowa akan abin da aka yi ittifaki a kai saman da awar ta 'yan ke da za a yi da'awa ne ba kada a kawo maganar tauhidi ko wani aƙida a ciki a yi kira kawai wa'azi da da'awa a kan falalar sallah falalar jam'i falalar zikiri falalar kaza iyanan ba a yadda a shiga a matsala ta aƙida ba aƙida kuma abin kowa ya je ya riƙe nashi to su akan haka suka gina tafiyarsu da da'awarsu haka duk inda aka zo sai dai a tashi a yi magana a kan falalar sallah falalar azumi falalar zikiri falalar kaza wanda wai duk an yi ittifaki a kai amma wani ya tashi a ciki ya ce kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza bai halatta ba a aƙida to wannan ba za a yarda da shi ba to duk a tafiyar da za a gina ta akan wannan asasin to a rushe take asali tun da ba ta da asasi da kowa ma zai iya zuwa ya shiga daga za a ga ɗan ƙungiya kaza da ɗan ƙungiya kaza da ɗan aƙida kaza wajen sai a zo a taru ai manufar tun da da'awa ce to mu je mu da'awa mu kira mutane zuwa ga addini to an je an kira su zuwa ga addini a wacce aƙidar za a kira su in wanda ya ce ni a aƙida ta za a kira su za su shiga wanda ya ce a wannan aƙidar ba daidai ba ce kafirci ce a kaza za ku imani da shi sai zama an rusa masa addinin tun daga farko kenan da haka aƙidar da manzan Allah ya zo da addini sai da ya gina addinin tsawon shekara goma tun akan tauhidi tukunna idan ka yadda da tauhidin mutum ka yadda ka aminta da shi to daga nan duk abin da zai ɗora ka akai za ka yadda wanda ka yadda da shi akan aƙidar shi akan Allah da annabi da wuta da aljanna da ranar lahira guda ya zo da maganar matsala kaza fiki wuta kaza ta kaza ba za ka karɓa ba za ka karɓa to tun asali bai gina ta akan wannan ba gina ta a wani abu daban sai kuma daga baya ya fara zuwa da wata aƙida daban kaga ai ba wannan aƙidar ba ce kai kake kai sai ci gaba da binka sai sai ya yaudare ha intar ya zo mana da a matsayin ba wata aƙida sai daga baya muka gane wata aƙida sai ashe ba A bakin farko su san kai a ina kake me aƙidarka me ka fahimta a addini ka ɗora su akan wannan in za su karɓa a haka su karɓa in ba za su karɓa ba ka ci gaba da wa'azi da da'awa har su gane su karɓa shi kenan da haka manzan Allah ya ɗauki wannan tsawon lokacin akan haka saboda mahimmancin tauhidi cewa babu wani abu da yake sama da tauhidi a cikin addinin musulunci ba wata ibada da ta kai matsayin tauhidi ba wani aiki da za ka yi ya zama sama da tauhidi tauhidi ne sama da komai haka idan tauhidi ya samu to komai ma daga baya zai zo zai zama mai sauki domin wasu rayu akan iya tauhidin ba ma a saukar da hukunce-hukuncen ba kuma suka mutu a wannan lokacin kuma aljanna suka shiga daren. tauhidin suka sani kawai akan shi suka tsaya sallar ma ba a wajabta ta ba lokacin balle su yi sallar har su bauta ma Allah da ita kuma 'yan aljanna ne amma don ka shekara ɗari kana sallah ba tauhidi babu ita wannan sallar kana azumi kana zikiri amma ba tauhidi duka wannan ba shi da wani amfani ba abin da zai yi maka domin sai da tauhidi shine mabuɗi da ake fara buɗe ƙofar tukunna sannan a shiga sai an shiga ne sannan wani abu zai biyo baya yasa hatta shiga musuluncin ba yadda za a yi ka shigo sai da kalmatu tauhidi sai da kalmar tauhidi da ita za ka iya shiga musulunci ko me za ka yi ka yi komai na ibada a duniya amma ya zama baka shigo kalmar shigo musulunci da kalmar tauhidi ba har yanzu baka zama musulmi ba sai da ka shiga da kalmar tauhidi sannan za ka zama musulmi saboda nuna cewa shine asasi shine asali a kan shi ake gina komai da aka daɗewar da manzan Allah ya ɗauka na shekaru yana wannan aikin ba wai kawai haka nan ba ne a'a saboda mahimmancin wannan aikin da kuma sanin cewa sai da shi ne komai zai iya tafiya a cikin ibada da mu'amala da rayuwar musulmi gaba ɗaya. وبعد العشر عرض به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة نعم في ما ya وبعد العشر ba به إلى السماء da bihi ilastama وأن an gama kwashe ɗaukar ma da manzan Allah wahayi na farko ya kwace tsawon shekara goma bayan shekara goma sun yi tsori da bihi ilar sama sai aka yi mi'iraji da shi zuwa sama bayan shekara goma da fara wahayi kenan a lokacin maza Allah yana shekara nawa na shekara hamsin ya aka yi zama hamsin na'am yana ɗan shekara arba'in aka fara mai wahayi sannan bayan nan ya yi wannan da'awar da kira zuwa ga tauhidi shekara goma ya zama shekara nawa kenan shekara hamsin to daga nan ne da bihi ila sama sai aka yi iradi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa sama bayan an yi isra'i da shi zuwa baitul maqdis tafiya daga makka zuwa baitul maqdis ita ce isra'i ko tafiya daga baitul maqdis zuwa sama ita ce mi'raji daga subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa wannan shine al-isra al-mi'raj kuma daga masjidil aqsa akai sama shine al-uruj hawa sama daga ƙasa shine uruj a larabci da haka ake kiran wannan tafiyar da suna al-mi'raj wannan kuma isra al-isra shine tafiyar dare a larabci tafiyar da aka yi ta cikin dare da haka tafiyar da aka yi da manzon Allah daga makka zuwa baitul maqdis da daddare aka yi ta shi yasa ake kiranta da suna al-isra wancan kuma uruz zuwa sama al-mi'raj to bayan wannan ne shekara goma aka yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis aka yi da shi zuwa sama wa furidat alaihi salawatul khams nan ne aka farlanta mai salloli biyar salloli guda biyar sallar azahar da la'asar da magriba da isha'i da asuba a wannan shekara aka farlanta mai waɗannan sallolin a bisa ƙauli mafi shahara a cikin maganganun malamai Da haka kenan a tsawon wancan shekara goma ba a salla shekara goma da ya yi a makka kafin a yi isra'i da mi'iraji ana sallah ko ba a yi na'am ana sallah an je an ƙara an ƙara jaddada sallar ne kenan an farlanta na'am an farlanta sallah ai kafin isra'i da mi'raji manzon Allah yana yin sallah kuma an wajabta mai yin sallah a fadin Allah ɗaukakin sarki ƙumin laila illa kalila shi ne wahayi na uku ko a sauka a nan aka ce ƙumin laila ka tashi ka yi ƙiyamun laili amma wa aka farlanta mu a nan manzan Allah shi kaɗai aka farlanta mai ƙiyamun laili saboda ya yi shiri shirin me zai yi inna sanulƙi alaika ƙaularsa ƙilan. za mu saukar maka wata magana ne nauyi ita ce ƙur'ani da haka sai an yi shiri sai an yi ƙiyamun laili sai an yi abubuwa na ganawa da Allah ta yadda za a iya ɗaukan alƙur'anin shi ne ƙumin laila illa ƙalila aka faɗi sababi shi ne in nasa nulƙi alaika ƙaunar saƙila da haka manzan Allah yana yin sallah ta ƙiyamun laili ƙiyamun laili ta wajibi shi kaɗai amma ba a farlanta ta akan sauran al'umma ba daga lokacin da aka yi isra'i da mi'iraji a lokacin ne aka farlanta waɗannan salloli guda biyar salloli hamsin aka mai da su salloli biyar kamar yadda yake a cikin hadisin isra'i da mi'iraji da kuma irin yadda manzan Allah ya dinga kai komo tsakanin shi da annabi Musa alaihi salam zuwa Allah har ana ragewa biyar biyar har aka dawo salloli guda biyar Allah maɗaukakin sarki ya ce su biyar ne amma a matsayin hamsin a matsayin salloli hamsin ta wayannan salloli biyar ɗin suna daidai da wasalloli guda hamsin to wannan shine ma'anar wa furidat alaihi salawatul khams aka farlanta ma manzan Allah salloli biyar ma'ana da shi da al'ummar shi kenan a nan gaba ɗaya tunda wancan nashi ne shi kaɗai aka farlanta mai yanzu kuma an farlanta salloli biyar ga al'umma gaba ɗaya kowa da kowa ya shiga kenan sallah ta zo bayan tauhidi da shekara da shekara goma kenan sallah ta tauhidi yi ma sallah tazarar shekara goma kenan ko a tazarar sin za a auna tazara tsakani da aka inganta tauhidi ya fi inganta sallah inganta tauhidi ya fi inganta sallah saboda tazarar da take tsakaninsu fi ma la ya ce wa salla fi ta salata sinin manzon Allah ya yi salla a makka tsawon shekara uku ya aka ya zama shekara uku na'am a nan ya ce manzon Allah ya yi salla a makka shekara uku na'am bayan da aka yi mai nam nam sannan sai hijira saboda daga bayan shekara uku ya ban makka ya koma madina da haka kenan yanzu manzo Allah ya yi shekara nawa a makka shekara shekara goma sha uku a makka bayan annabta idan kuma an irga da sauran shekarun shi na rayuwa gaba ɗaya ya yi shekara nawa a makka shekara hamsin da uku a makka shekara arba'in kafin annabta shekara goma bayan annabta yana da awa akan tauhidi da yaƙi da shirka sannan aka farlanta sallah shekara uku ana tauhidi da sallah ko an aje tauhidin ne bayan shekara goma sai aka haɗa tauhidi da sallah aiki ya tsari kenan aka yi tauhidi da sallah shekara uku sai zama tauhidi ya sami shekara nawa kenan shekara goma sha uku sallah ta sami shekara uku daga nan kuma sai aka yi hijira da aka yi ce wa sallafi maskata salata sinin ya yi sallah a makka shekara uku wa ba'daha bayan shekara uku umira bil hijrati ila madina sai aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yin hijira zuwa madina Allah ya umarci manzon Allah da yin hijira zuwa madina mun san an yi hijira a musulunci hijira guda uku an yi hijira ta farko zuwa habasha sannan aka tsara yin hijira ta biyu zuwa habasha sannan aka dawo hijira ta uku zuwa madina da aka bayan shekara goma sha uku a madina ana da awar musulunci a makka ana da awa ta musulunci daga nan sai aka yi hijira zuwa madina hijirar kuma ta faru ne da umarnin Allah subhanahu wata'ala shine yasa yace umira an umarce shi ba wai karan kanshi bane umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya umarce shi da ya bar garin ya koma garin Madina to anan an yi magana akan hijira shi yasa sai malam zai yi magana akan hijira din munasabar kawo hijirar nan sai ta sa zai yi magana akan hijira amma ba wai dan maganar hijirar tana cikin wannan asalin ba abin da yake cikin wannan asalin shine sanin cewa manzon Allah ya yi hijira ya je Madina wannan yana cikin sanin manzon Allah ko amma mecece hijira hukunce hukuncen hijira suna da alaka da wannan ba su da alaka da wannan amma dai munasabar an ambaci hijira shine malam zai yi mana magana akan hijira din menene ta'arifin hijira sannan kuma menene hukuncin yin hijira sannan kuma menene dalilai akan wannan hukuncin su ne abin da zai yi magana a kai a wannan gabar shi yasa sai ya ce wal hijratu abin ake nufi da hijira an karanta shi ko abin ake nufi da hijira al'intiƙalu min baladi shirki shine ne mutum ya tashi daga gari na shirka ila baladin islami zuwa ga gari na musulunci shine ma'anar hijira a istilahi kana zaune a garin da yake gari ne na kafurci da shirka sai ka tashi daga garin ka koma zuwa ga garin da yake na musulunci ne da tauhidi shine ma'anar hijira a istilahi na shari'a al-intiqalu min shirki ila baladin islam sai hukuncin hijira yanzu mun ji ta'arifin hijira ko to sai hukuncinta menene hukuncinta wal hijratu fariidatun ala hadhihi al umma mala yace hijira farilla ce akan wannan al'ummar min baladi shirki ila baladil islam daga garin shirka zuwa garin musulunci to farilla ne akan duk wanda yake ya samu kanshi a wannan yanayin to farilla ne ya hijira ya bar wannan garin ya koma garin da yake na musulunci shi ne hukuncin da ya kawo anan. nan idan garin na shirka ne shi kuma fa shi musulmi ne mai imani to wajibi ne hijira ya koma garin da yake na musulunci to amma akwai yanayin da ƙaidin da malamai suke sawa akan hijira da take zama wajibi akan mutum daga garin kafirci zuwa garin musulunci shine idan bai iya samun damar yin addinin shi cikakke bai iya samun damar yin addini cikakke to wannan wajibi ne ya bar wannan garin ya koma inda yake da musulunci yanda zai iya bauta ma Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so matukar akwai wani abu na addini da ba za ka iya yi ba ko ba za a yarda ka yi ba ko kuma kai da karan kanka ne kai kanka ma ba za ka iya yin wannan abin a wurin ba to dole ne ka bar garin ka koma inda za ka iya yin komai na hukunce-hukuncen shari'a ka bauta ma Allah akan yadda Allah ya umarni to amma idan kana iya yin komai a inda kake ba wani abu na addini da ba za ka iya yi ba amma garin ba gari ne na musulunci ba to wannan suka ce mustahabbi ne mutum ya yi hijira ya koma cikin al'ummar musulunci. ya rayu a cikin ƴan uwanki musulmi to wannan abu ne wanda shi aka fi so domin ka rayu a cikin al'ummar da suke ba musulmi ba yana da haɗari a addininka kana raye ko bayan mutuwarka za ka iya mutuwa a koyaushe a ko'ina ya zamanto wanda za su mu'amalanci gawarka gaba ɗaya ba musulmi ba ne ba yadda kuma ka iya kai ne ka kai kanka irin wannan wurin ka zauna a ciki za ka iya mutuwa a dauke ka aje a birne ka inda ake birna kafirai a haɗa ku bayan da ba za ku iya yin matsabartarku daban ba dole wuri ɗaya ne ake birnewa kowa nan zai ji aje a birne ka a matsabartar kafirai kana musulmi me ya haifar da wannan ka zauna a cikin kafirai ka zauna a cikin kafirai da ka da mutum zai iya yin abin da zai yi na addini to gara ya bar wannan al'ummar ya rayu a cikin al'umma wadda take ta musulmi ka rayu kana ganin mutane mutanen da idanka yake gani kullum musulmi ne masu kalmar la illallah Muhammadu rasulullah da ka je ka rayu a cikin mutanen da duk kullum sai kai kayi mu'amala da kafirai waɗanda ba su yadda ma annabi Muhammadu manzan Allah ba ne bal ma wasu ba su ma yadda akwai Allah ba kwata-kwata kullum sai ka gan su kayi ido biyu da su to wannan yana da haɗari a addinin mutum ko da yana iya yin komai na addinin ballantana kuma inda ba zai iya yin komai na addinin ba sai dai ya abin da ya samu kawai abin da aka ba da dama a iya yi Wani wajibi ne ya yi hijira ya tashi daga wannan garin ya koma garin da zai bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'anar wal hijiratu faridatun ala hadhihi al'umma hijira farilla ce akan wannan al'ummar min baladi shirki ila baladin islam daga gari shirka zuwa garin musulunci wahiya baqiyatun kuma hijirar tana nan ba za a ɗauke hukuncin hijira ba hijira tana nan ila an taquma sa'a har zuwa tashin alkiyama wannan hijirar tana nan duk inda kake ba za ka iya bauta ma Allah yadda Allah yake so ba to wajabtin wannan hijirar yana nan ka yi hijira ka koma inda za ka iya bauta ma Allah daga hukuncin har zuwa tashin al'iyama yana nan babu lokacin da aka soke hukuncin hijira hadisin da yake cewa la hijirata ba da alfashi ko manzo Allah ya ce babu hijira bayan fathu makka bayan an yi fatuhu makka makka ta zama garin musulunci to babu hijira abinda hadisin yana nufin babu hijira daga makka zuwa wani gari kai hijira daga makka ka tafi madina wannan kafin fatuhu makka ne amma tunda aka yi fatuhu makka manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al babu kuma hijira daga makka makka ta riga ta zama garin musulunci da ka magana kai hijira daga makka ka tafi madina bai taso ba amma hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci fa tana nan ba za ta yanke ba har zuwa tashin alkiyama shine ma'anar wahiya baqiyatun ila an taquma as-sa'a hijrat tana nan za ta ci gaba da wanzuwa har zuwa lokacin da za a yi tashin alkiyama da dole ne mutum ya bar inda ba zai iya bauta ma Allah ba يقوم koma inda يبوتا iya الله سبحانه وتعالى أتي والدليل قوله تعالى نعم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون نعم قال رحمه الله والدليل قوله تعالى قال يتي دليلي أكن ونم هكنت أكفتا أبايا cewa wal hijratu faridatun ala hadhihi al umma hijra farilla ce akan wannan al'ummar ne dalili akai Shi ne faɗin Allah maɗaukacin sarki innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim Allah maɗaukacin sarki ya ce lallai waɗannan waɗanda mala'iku suke zuwa su riske su zalimi anfusihim suna masu zaluntar kawunansu mala'iku a nan ana nufin mala'ikun mutuwa za su zo su riske su a lokacin suna masu zalintar kawunansu me suka yi na zaluntar kawunan nasu da aka sifanta su da wannan sifar ga mala'iku sun zo musu a halin suna azzalimai sun zalunci kansu Allah ya ce ƙalu sai mala'ikun su tambaye su su ce fi makuntum a ne kuka kasance ba na me yasa kuka kasance a cikin kafirai me yasa ba kun hijira ba kuka zauna har mutuwa ta zo ta same ku a wannan halin a wannan yanayin yasa ma'anar zalimi anfusihim suna masu zaluntar kansu malamai suka ce bitarkil hijrati saboda barin hijira da suka yi shine zaluntar kawunansu da suka yi suka ci gaba da zama a cikin kafirai suka ci gaba da zama a inda ba za su iya bauta ma Allah da yadda Allah ya ce ba don haka Allah ya ce mala'ikun za su yi musu tambaya a kan me kuka kasance na kuka ci gaba da zama a wannan halin a wannan yanayin ba ku yi hijira ba ƙalu sai su ba da amsa su ce kunna fi na fil'a. ai mu muna mun kasance ababan raunanawa ne a bayan ƙasa ma'ana mu masu rauni ne ba za mu iya komai ba sai yadda aka ce haka dokokin suka lizumta kuma dole ka bi wannan ka'idar dole ka bi wannan dokar ba ka da ta cewa a kai shi ne kunna mustad'afina fil fil'am mu ba mu da ta cewa ba mu da ƙarfi ba mu da wata dabara da za mu iya yi Alu sai mala'ikun su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan shin ƙasar Allah ba ta da faɗi ne ko iya garin kaɗai shine gari ba sauran ƙasa ne a wani wuri da take da faɗi inda za ku iya fita daga nan ku canza wuri inda za ku iya bauta ma Allah yadda Allah yake so shi ne tambayar da suke musu su yanzu an tambaye su me yasa kuka kasance a wannan halin a wannan yanayin ba kwa iya yin abin da Allah ya ce a yi sai suka ba da uzuri uzurin me suka bayar uzurin rauni ba su bane masu faɗa a ji ba su bane masu tacewa a garin ko kuma a dokoki ne aka sa dole sai sun kan. Shi ne kunna mustad'afina fil ard da ka sai mala'ikun suka zo musu da wata tambaya Alamta kun ardullahi wasi'a yanzu ƙasar Allah ba tana da faɗi ba ya za ka iyakanta kanka a wuri ka sai dole sai ka rayu a nan kuma ga shi an sa ma dokokin da za su saba ma addininka da ubangijinka kuma ka ce dole sai ka kasance anan. ka fita daga nan mana ka koma wani wurin daban shine alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha kasar Allah ba tana da faɗi ba me yasa ba za ku yi hijira ku koma wani wuri ba idan a gari ne kenan ko idan a wurin aiki ne a ma'aikata dole sai ka yi aiki a nan ba wasu ma'aikacin ne an sama dokokin da suka saba ma Allah ba wata ma'aikatar daban ko an yi wahayi ne an ce dole sai a wuri kaza za ka yi aiki shi ne duk alamta kun arzullahi wasi'atan hajjin rufiya in ma ba za ka yi ba zai yiwu ba sai da wannan dokokin ba za ka yi kwadago ba ka aje aikin mana ka zo ka yi leburanci In inda sai ka saba ma Allah za ka yi dole sai a nan irin wannan hujjar ce yanzu ake rushe musu a nan gaba ɗaya kin ƙasar Allah ba tana da faɗi ba me yasa ba ku yi hijira kun canza wuri ba kinan ba wanda zai zo ya ce ai a wurin aiki ne aka ce dole sai mun yi a ma'aikatanmu ne doka ne dole ba za a yi sallah lokaci kaza ba ba za a yi kaza lokaci kaza ba kaga ba ka da wani uzuri a kai tunda ba inda Allah ya ce wajibi sai ka yi aiki a wannan wurin in a nan bai yi ba sai ka canza wani wuri inda za ka iya bauta ma Allah sai hayi ne yasa za ku shiga iri kaza sai ai a wurin aikin ne an ce dole ba za a sa hijabi ba ba za a shiga da hijabi ba to dole sai an yi aiki a nan ko a makarantar ne an ce ba za a shiga da shiga ta addini ba sai dai a sa kaya iri kaza to dole sai an yi karatu a wannan makarantar alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ba ga wurare nan ba daban-daban ga wuraren aiki daban-daban ga makarantu daban-daban ta ya za ka je ka liƙe a inda sai an saba ma Allah kuma ka ce wai uzuri ne ai larura ce ta janyo ina larurar bayan akwai bada'il akwai canji da za a iya makwafin wannan akwai makwafi kuma ka ce akwai larura kana zaune a gari akwai abin da yake na saba kana saba ma Allah da wannan zaman kuma ga wasu garuruwa da zaka iya zama ba wannan saban ka ce wai kuma larura alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ta zama aka je kai ba Allah uzuri baka ce to ai wancan garin ai ba wuta ko ba ruwan famfo ne shi yasa ban koma can ba zauna anan saboda wutar famfo da wutar nefa saboda nan ka zauna ka saba ma Allah ba za ka zauna a inda ba ruwa ba wuta ba inda ba za ka saba ma Allah ba kuma ya zama wannan shine uzurinka idan ba za ka iya jura zama ba fanka ba wuta ba za ka jura duhun kabari kuma da zafin kabari Daga ba wani uzuri da za ka ba kanka a kan abin da yake na saɓan Allah ka ce dole sai ka zauna a yi matsalar dokokin wurin ne da ƙa'idojin an ce dole sai da haka in ba an dole ne sai da haka sai ka canza wani wuri daga ne mala'iku suke yanke musu wannan uzurin alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru Rufiha. Allah ya ce fa ula'ika ma'wahum jahannam irin waɗannan mutanen makomar su wutar jahannama dan wuta ne ba za su kuɓuta daga azabar Allah ba da suka zauna a inda suke ba za su iya bauta ma Allah ba kuma suka yin hijira su bar wurin Allah ya ce to fa ula'ika ma'wahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama wa sa'at masira jahannama ta munana ta zama ita ce makomar mutum ya kai istisna'i ko akan ƙa'ida yanzu wanda ya zauna a inda da yi hijira ba a cikin kafirai ba zai iya bautar Allah ba bai yi hijira ba ɗan wuta ne Allah ya ce illal mustad'afina minar rijal sai dai raunana masu rauni daga cikin mazaje ya tsufa ba zai iya tafiya ba ba za a iya ɗora shi a kan doki a tafi wani gari da shi ba ma sai ya mutu a hanya wannan yana cikin musamman a fina minar rijal ko mara lafiya ne yana kwance bai da lafiya ba yadda ya iya ba zai iya fita daga garin ba wannan shi ma yana cikin musamman a fina minar rijal wani sa'i sai kuma mata wanda ba za su iya yin tafiya a kansu ba da kansu ba wannan matan wayanne irin mata ake magana matar da za ta iya tashi daga nan ta tafi Legas saro kaya ta tafi kwata na saro kaya ana magana hijira ta ce ba za ta iya ba ita mata ce za ta shiga cikin wannan uzurin za ta tashi ta je ina a duniya an zo abin da ya shafi addini ta ce ai mu mata ne an ba mu uzuri Allah ya ce sai masu rauni daga cikin mazaje Wani sa'i sai kuma mata walwindan sannan sai ƙananan yara wayannan su nau'o'i uku da aka cire wayannan guda ukun Allah ya ce la yastati'una filatan, ba su da wata dabara da za su iya yi Za su iya fitar da kansu su kai kansu inda ya kamata su kai kansu ba ba za su iya tsamar da kansu daga wannan yanayin su koma wani wuri daban ba saboda ba za su iya ba saboda rauninsu wala ya duna sabila ko da ma suna da dabarar da za su fita din la ya duna sabilan ba za su iya gane hanya ba in sun fita ba su san ina za su yi ba amma yanzu sun san ko ina ko suna iya ganewa in sun fita to Allah ya ba su uzuri da wannan uzuri na farko ba su da dabarar da za su iya yi har su ce bari ma su fita daga garin bari su canza wata ƙasa inda babu wannan dokokin da wannan ƙa'idojin sannan in sun yi niyyar ma za su iya yin haka ba su da dabarar da za su gane wata hanya za su ji su tafi da kansu da wa'annan uzurorin guda biyu Allah ya ba su sauƙi da rangwame sai Allah ya ce fa ulaika asallahu an yaghfira an ya'fuwa anhu to wayannan nau'o'in guda uku to su waɗannan Allah zai musu afuwa ko sun zauna a cikin ba su hijirar ba to Allah zai musu afuwa Allah zai karɓi uzurinsu amma duk wanda baya cikin waɗannan kenan mafhumul mukhalafa shine Allah ba zai yi mai afuwa ba Allah ba zai mai afuwa ba wa kana Allahu afuwan ghafura domin Allah ya kasance mai yawan afuwa ne mai yawan gafara dan ya kawo doka da tsari sai kuma ya duba waɗanda suke masu rauni sai ya cire su daga cikin wannan dokar a sauƙaƙa musu saboda yanayinsu da rauninsu wannan duka yana nuna afuwar Allah da kuma gafara Allah subhanahu wata'ala ta yadda ba so yake yi yana kafa ma mutane tarko don ya kama su da ukuba ba a'a yana sa musu dokoki ne saboda su samu kuɓuta a wurin Allah subhanahu wata'ala wanda kuma ba zai iya cika wannan dokokin ba Allah ya mai afuwa ya yafe mai ya mai gafara dangane da abin da ya aikata to wannan shine dalilin da malam ya kawo da yake tabbatar da cewa hijira din wajibi ce wajibi ce da aka wajabta ta akan duk wanda ya samu kanshi a irin wannan yanayin wanda ya wajaba ya hijira dalili na biyu mala ce wa ƙaunuhu ta'ala da faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a Allah ce ya ku bayina waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashin alkiyama ku sani inna ardi a lalle ƙasata tana da faɗi ƙasar Allah tana da faɗi ba wanda zai iya ƙure ƙasar Allah ba wanda zai iya cika ƙasar Allah a ce ƙasa ta cika ba wuri wai halittu sun yi yawa wai 'yan adam suna yawa wai ba wuri wani wurin ma har yanzu ba a hararo ina yake ba tukunna ɗan inda mutane suke rayuwa a bayan ƙasa bai wuce cikin cokali ba akan a dangane da girman ƙasa ƙasa tana na shimfiɗaɗɗiya ba adadi ta haka Allah ya ce ƙasa ta tana da faɗi don haka ga ƙa'idar ga sharaɗin fa'iya ya fa'abudun don haka ni kaɗai za ku bauta ma me Allah yake nufi da wannan ya fara kawo magana cewa ƙasata tana da faɗi don haka ni kaɗai za ku bauta mu a bauta mai saboda ya yi ƙasa mai faɗi yake nufi a ba wannan Allah yake nufi ba abinda Allah yake nufi cewa ni kaɗai za ku bauta ma duk inda kake in ba za ka iya bauta min a wurin ba ni kaɗai ka canza wuri ƙasar tana da faɗi in ba za ka iya a nan ba ka koma can in ba za ka iya a nan baka koma can ba ka da uzuri tun daga ƙasar nan tana da faɗi a ko'ina shi yasa ya fara gabatar da faɗin ƙasar tukunna kada wani ya zo da uzurin ai mu a garin ma an hana a dokar ƙasar mu an hana a dokar ƙasar da nake wurin da nake aiki an ce ba a yadda ba a'a sai ce to ƙasata tana da faɗi dan haka ni kaɗai za ka bauta ma haka in anan ba za ka iya bauta ba ka canza wurin bauta ka nemi wani wurin daban inda za ka iya samun dama ka bauta ma Allah shi kaɗai sai yasa aka buɗe da wannan aka kawo kuma fa iya ya fa abudun a ƙarshe قال رحمه الله قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله في الإيمان نعم وسبب نزول هذه الآية قال قال البغوي الإمام البغوي أتكن تفسيري شنوانا آية قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ياتي سبب نزول هذه الآية إمام البغوي يتي سبب سوكر وانا آية أن سوكد إثني في المسلمين دنجني دا مسلمين الذين في مكة وأن تسككسن في مكة لم يهاجروا بسيه جرابا سنكوما مدينة في الله يتي في إمام البغوي يتي ناداهم الله باسم الإيمان الله ياتي راس دسوني إيمان يتي قل يا عبادي الذين آمنوا بسيه جرابا أما أكتمس يا عبادي الذين آمنوا kenan rashin hijirar ba kafurci ba ne rashin hijirar bai sa sun zama kafirai ba duk da cewa suna cikin kafirai amma sun yi imani to hijirar rashin hijirar ba zai sa a kafurta mutum ba amma dai ya yi saƙo ya yi zunubi ya aikata abin da Allah ya hana domin wajibi ne ya bar wajibi daga cikin wajibai na shari'a da aka ya kawo wannan magana ta imamul bagawi saboda jin cewa a can ayar da ta gabata Allah ya kira waɗanda ba su yi hijira ba da cewa ne ba wula'ika ma'awahun jahannama ‘yan wuta ne to kada wani ya fahimci cewa ‘yan wuta ne ana nufin ne ana nufin kafarai ne ba don an ce mutum ɗan wuta ba yake nufin kafiri ne kafiri ne kawai yake shiga wuta ba kafiri ba ne kawai yake shiga wuta akwai mai saƙo mai zunubi da zai shiga wuta to a nan shi yasa sai ya ce to wancan da aka ce fa'ula'ika ma'awahun jahannan, ba ko ba su wutar jahannama saboda ba su hijira ba saƙo ne suka aikata amma ga wasu nan ba su hijira ba an kira su da ya ibadiyar ladina amanu an kira su da sunan imani Da aka hijira rashin hijirar baya kore imanin mutum ya sa a نعم قال رحمه الله والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى الهجرة حتى تنقطع التوبة حتى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hijira wajiba ce wayancan dalilan da suka gabata dalili ne na Alkur'ani. to ga dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu a wannan hadisin sahi da Imam Abu Dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu yana cewa la tanqati'ul hijra hijra ba za ta taba yankewa ba ba za a daina hijira ba hatta tanqati'a tauba har sai an yanke tuba ya yanke daga ran da aka rufe kofar tuba to daga wannan ranar kofar hijira ita ma an rufe ta da haka da kofar hijira da kofar tuba a haɗe suke kenan in an rufe wannan, to za a rufe wannan in wannan tana buɗe to wannan ma tana buɗe matuƙar dai akwai karɓan tuba to akwai hijira a shari'a akwai hijira daga garin kafirci zuwa garin musulunci wala tanqati'u tauba ita kuma kofar tuba ba za a yanke tuba ba a daina karɓan tuba hatta ta taqulu ash-shamsu min maghribiha har sai rana ta bullo daga inda take faduwa ranar da rana ta kullo daga mafaɗarsa, daga rana an kulle kofar tuba yawma ya'ti ba'du rabbi rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi ha khaira daga rana Allah ba zai karbi tuban kowa ba ana tashi aka ga rana ta kullo daga inda take faɗuwa? to ko me mutum yake in ta tuba a da in baka tuba magana ta riga ta tsare kenan to a ranar nan kuma an kulle kofar hijira ka sai bari kai hijira ka bar wannan garin ka koma wani gari shi ma an rufe ko ka yi hijira ka bar wani gari ka koma to ba da sunan hijira ta shari'a ba hijirar ka ba za ta karɓu ba da haka ana yin hijira kafin rufe kofar tuba ana rufe kofar tuba kuma lokacin da rana ta bullo daga inda take faduwa da haka wannan shi ma ya tabbatar mana da cewa hijira na nan tabbatacciya ce wajiba ce a shari'a daga inda mutum ba zai iya bauta ma Allah ba zuwa inda zai iya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka malam ya gama wannan istisradi da ya yi a nan ko, ya yi mana magana akan manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi ake magana akan shi, sai ya faɗa mana ya yi hijira. to akan maganar yayi hijiran ne aka kawo wannan bayanin daga nan kuma zai koma ya ci gaba da magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam falamma istaqarra fil madina an gama makka kenan yanzu an gama rayuwar makka yanzu zai koma da mu rayuwar madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad